ba ka tausaya min ba ka tausaya wa ‘yar uwarka goga ka duba tun da mahaifinka ya faɗi ya kwanta dama babu yadda zan yi ya samu kwanciyar hankali ga wani tashin hankali na ‘yar uwarka. Gani shikenan kun komi aka kwaso ni ne ni ne laifina ne laifina ne to shikenan tun da haka ne zan bar garin kawai zan yi nesa da ku in ne nisa da ku shikenan, shikenan ba za a yi wani abu ma a ƙara cewa wai ni ne ba ni shikenan kawai. Goga saboda ina ma faɗa za ka ce za bar mana garin? Idan ka tafi gogawa zai ba mu abin da za mu ce. Da kai muka dogara da Allah muka dogara goga. Hmm? Ya za ka yi ka ce za ka tafi ni ba tafiyar ta ka ce damuwata ba. A nan na ma da raina da lafiya na kana gani na. Baka fasa abubuwan da kake yi ba na shaye-shayen kan nan. In ka je nesa kuma ya za ka yi kenan goga? Ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. kuna magana taimako a nema gurin Allah goga ai dama gun Allah ake nema za mu dogara ga Allah ba komai za mu dogara ga Allah Allah zai ba mu yanda za mu yi barista hajiya ina na tabbata kina da yakinin cewa dukkanin magana da za ta fito daga bakina gaskiya ce amma na riso domin ban da wata riba a ta idan na yi wani karya to idan har ba zan wa wani karya ba ai bai kamata kuma a ce matar da nake sare zan iya aurenta kuma ita ma mata karya ya daban haushi amma na riso Wani dalilin ya sanya na yi alkawari bi iznillahi ba zan miki karya ba a cikin batutuwa na idan lokaci ya zan bayyana miki komai insha Allah ku ki daga gare ni haka ne to kai wani sharaɗi kake ji idan da matar da zaka aura inda cika ta dace da ta da ka aure ta. Kumari ta lalace. To a zahirin gaskiya. Ta kwarkwance. To jiki. Irin dukkanin sharuɗan da ya kamata a ce mace ta cika na aure ta. Kin cika su. Abu na farko ina so na aure mace mai addini. Kuma na da yaƙini. Dace. Tsira duk. Kina da alaƙa da addini da bisa dari. mai rode-rode mai zai abu na biyu na son aure mace kyakkyawa kuma ba gari ke kyakkyawa ce ko ba za tabbas amma na riso akan da dukkanin mutumin da ya same ki a matsayin mata na tabbata zai godiya zai godiya Allah bisa wannan nima da Allah ya masa ginta dari abu na uku haushi ina son na mata da take so na so na gaskiya wanda ya amsa sunansa so domin ita ce zata rike riƙe amanarsu. Waɗannan sharɗin su ne muhimmai. Harshe ke fitar zance. Amma ko wani guda ɗaya wanda ni a guri na nake kallon sa a matsayin jigo shine kawai nake ji a raina kamar biki cika shi ba. shi? Gaskiya ba zan boye miki ba. Tufa jiki Yesus. Tun tashi na na da burin na auri mace wadda take ƙasa da ni. tamkar amana ce bi ma'ana ya talakawa mara gata wadda a zahiri na fita wadata da iko ba don komai ba ina so ne koyi da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kika bibi tarihi mafi yawa daga cikin auren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya za ki ga aure ne na tausayi ba wai dan su matan sun yi daidai da shi bane to wannan gaskiya shine abin da nake da buri ke kuma baki daga cikin waɗanda suke makaskanta domin kina da wadata kina da komai a duniya amma na riso akan damka ai wannan ba zai zama dalili ba na cewa ba za ka aure ni ba saboda abin da ake so shi ne duk wanda yake son ka da gaskiya to ka so shi da wannan gaskiya idan ka aure shi kai ma ka yi jihadi kuma shi ma lada ne gaskiya ne babban abin da nake so ki sani hajaran na san ki da gaske na san za ki ji daɗin wannan kalma abin da ya jikirta da ni in an bata miki ta tun a baya har na kawo wannan lokaci akwai wani dalili da ya sa zan iya gaya miki shi a yanzu ba ki ba ni dama kalilan insha Allah zan sanar da ki amma dai ki sani ina san ki so halitta ce tamkar amana ce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 Na ji daɗi da na fara tarar da kai, kuma na ganka yanzu lafiya lau. Ba na so kiran ka da sunan da na ji ana kiranka goga ɗin nan. Me sunanka ne na gaskiya? Sunana Sa'ad. Masha Allah, Malam Sa'ad ne? To dama akwai magana da nake so zan yi da kai. Ok, to to. Kaga kaga yanzu dai a gidan nan kai ne babba. Ko ba haka ba? An ce babban wa magajin uba. akwai buƙatar kai tunani mai kyau na yadda za a kai ma ka samu sana'a da za ka rike kanka da ita saboda ka kula da mahaifiyarka da kuma ita 'yar uwarka ko da larurar take damanta tana buƙatar agaji to amma dai kafin nan akwai kayan abinci da na zo da su suna cikin mota kaga wannan kuma aiki ne na katti tunda lafiya lau na same ka na san za mu iya ɗauko su mu je mu shigo da su yanzu tukunna. Thank tambayan ki nake yi. Shin wai waye ne wannan mutumin da yake mana wannan ɗawainiya a cikin gidan nan? Tun yaushe kike da alaƙa da shi wanda har ya san al'amuran cikin gidan nan? Amma ni ma ban san shi ba. Ba ki san shi ba. Amma kuma yake ta mana wannan ɗawainiya a cikin gidan nan? Hmm? Amma tun da miki ban san shi ba, ban san shi ba wallahi. A'a. Umaira. Baki san shi ba to sanadin waye har ya zo nan gidan yake mana wannan abu. Sanadiyar ta ne umma. Ah. Ganki sanadiyanki. Umaira kike so ki raba min hankali na biyu ne. Hmm? Kin ce baki san shi ba, kin ce kuma sanadiyar ki ne. Hmm? ina tunanin na san ko wani zai bada shaida akan cewa ba na ƙarya ke ce farkon wacce za ki fara bada shaida akan cewa ba na ƙarya. To shi kenan. Ya san ga can yana waje yana jiran ki sai ki tashi ki je ki same shi. Kina ji nan? Amanar akan damka ga wanda ya laminta rayuwa. Kuma ‘yar albarka. Allah ya miki albarka. Yawwa. Amanar so. Amanar so. Kiyaye. so ba a boye shi a yi furci ba a ƙi nuni ba. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Sace da Allah wata alfarma zan nema a ka. Bismillah. Akan wani abin da ya faru ne? rana shi ne na ce idan Allah zan roƙi alfarma kaka faɗa wa kowa ya zama sirri tsakanin ni da kai ana so kowa ya san cewa na ji wannan wajen karki damu ba ina zuwa gidan nan ne domin wani ya san haka ba ina zuwa ne domin in ba da gudunmawata saboda haka kada wani abu ya daga miki hankali insha Allah babu mai jin wannan abin daga gare ni Amma to me dalilin da yasa kake zuwa gona Saboda in kana yawan zuwa din yana tuna min, yana sa ina tuna abin da ya faru a wancan gurin ne. Zuwa na ba wani abu ne saboda ni ma yanzu dan cikin gidan nan ne. Saboda mahaifiyarki ta tabbatar da cewa ni ma ina da damar zan iya zuwa gidan na a kowane lokaci. Da haka kar ki samu damuwa. Kuma insha Allahu wata rana za ki manta da wannan abun. za ki samu sassauci to amma me dalilin zuwa idan kina da tunanin cewa ina yin waɗannan abubuwan ne saboda wata bukata ta duniya ko a gare ki ko a gurin wani naki kin yi kuskure dan ba haka bane to amma duk waɗannan abubuwan da kake me dalilin yin ina yi ne don Allah saboda na ƙudiri niyyar samar da farin ciki a fuskokin ku da zakatan ku gabaki da wannan kawai shine kawai na ɗauka cewa wani aiki ne Allah ya dora mun kuma ya kamata na sauke shi da bayan nan na samu labarin cewa wannan ciwon idan naki ba da shi aka haife ki ba daga baya kika same shi suna fara magana da inda nake ganin cewa insha Allah za a fara baki magani in ta kama miki aiki inda rabo wata rana insha Allah ke ba za ki dawo daidai kamar kowa na gode amin ya rabu lalani ba kuma a'a da ka bar shi karɓi mana ta bai kika tambaya ba kika san me ta ba tambaya kika ba shi kenan kike shi su to salamu alaikum Amanar so, ah, amanar so. Yau dama umma. Gaskiya na yadda kowa ya dogara ga Allah ya isan masa. Gaskiya ne. Saboda wannan bawan Allah da ke gani, Allah ne ya turo shi domin ya taimaka mana. Ba shakka. Yanzu kin ga dai duk wani kayan abinci da muke bukata. Yana nan an sauke an kawo. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Kuma ina ai sana'an da ke taɓa burin an yi kaza ita ma ya ce min in je in zauna in yi tunanin duk sana'ar da nake so. Zo in faɗa mishi. A'a gaskiya na yi farin ciki. To yanzu dan Allah goga da wannan bawan Allah da Allah ya kawo shi da wancan wanda ka kawo shi ka ce a lalle sai ya auri Humaira dan Allah wanne ya fi ma. Ka duba fa ka ga wannan yanda yake mana ka duba wancan tun da ya zo mana gaisuwa har yau bai waiwaiwa ƙara dawowa gidan nan ba yanzu kuma ga wani baiwa daga ubangiji Allah ya kawo mana shi gaskiya mu wannan yafi a'a ah, to ko kai fa yafi ko kai fa hanyar Allah ai tana da yawa Allah mun gode wa alaikum salam kin dawo Mm, amma Umaira gaskiya nan mutumin ƙwarai kuwa ƙaunar ki yake Son ki yake So kuma. Ba so ba dai umma. Kawai yana yin komi ne saboda Allah amma ba wai don soyayya ba. Na yadda Humaira don Allah yake yi amma duk da haka dai kai ƙauna a tsakanin. amma ba soyayya tsakanin da shi. Ni duniya ba kalmar da na fi tsana ma irin kalmar su. don Allah ku daina mu maganar soyayya in kuma har don soyayya yake yi to tun ruwan da ya daina kira Allah da katar Allah ya mutum ya zo yana so ya shigo da ni gari amma kin zo kina neman kimin bakin ciki wannan ai bakin ciki na yumma gaskiya ne a haba wannan ai bakin ciki ne Umaira wannan al'amarin a tattara a barwa Allah kawai shi zai bada mafi alkhairi a ciki shikenan Ina gajiya? Ya kake? Lafiya lau ya gida. Kwana biyu. Lafiya lau alhamdulillah. Ina fata dai yau na taki sa'a. Hajiya ai dama ke 'yar sa'a ce. Yau kin ta sa'a. Haka ne. Ka san kwanan baya na jera kwanaki ina ta zuwa ban same shi ba. To shi ne yau kuma da na tashi fitowa ma ni da fargaba na fito wallahi ban ma san zan same shi ba. Amma tunda yau ka ce yana nan alhamdulillah na ji daɗi sosai. yana nan kuma na tabbata cewa idan ya ganki sai ya yaba sosai. <laughs> Haka ne, na gode. <laughs> Thank you.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

to wai ko dan kin ga na shiri ne sanadiyar bawan Allah nan a haka ba kasar ranar da muke tsaye da kai a tsakar gida muna tattauna wannan alhaji ali ya shigo kuma ina tunanin ya ji duk abin da muka faɗa a kan shi to shine nake so ka karɓo min numban wayan shi dan Allah in zaka samu in so ko kira shi ne in ba shi haƙuri sai in yi kima ya Irana kin yi hauka, kin yi shirme. Mutumin nan fa lokacin da muke maganganun nan yana jin mu. Sanadiyar komawa shi kenan. Kuma bawan Allah nan bai kamata a ce kin mushi haka ba. Idan kika duba za ki ga maganinki. Gashi ne yanzu kin fara samun sauki. Sannan abinci ba mu rasa shi ba. ‘Yan kuɗaɗen kashe wannan, Hassana fa ya neman mu. Amma kuma kika zo duk kika mai wannan abu laifin ki ne wallahi na yi iya bakin kokari na in tsayar da shi domin in fahimtar da shi abin da nake nufi amma hakan ya faskara ya kasa fuskanta na shi ne ce da Allah ko zaka nemo min lambar wayar shi in so ko kiran shi ne sai in ba shi hakuri a waya to na ji daɗin wannan magana da kika saboda dama ko ni ina ta tunanin ya sa'i ya zai ya zai mutumin ne ya dawo ma gidan nan kake damu zan taka yanzu har ofis ne shi in je na nemo namban nan ko ya kika gani yayi da kai haka ai ka kyauta ya so kaga ko bai dogo ba in text ma na mishi na ba shi hakuri ai lafiya laftun da Allah ma da kai shi ya karrama dan adam kin gani ai ko me faru ma dai laifin ki ne kin tuntuni na nusar da ki amma kika nemi ki kware min baya

To ni ban ga abin mamaki cikin wannan lamarin ba, saboda da kike zuwa ba fuska ce ba ke samu ba. na ke ce wai ba ke samun da yake so. In har kika ga ban kula ki ba to ba ni da lokaci ne. Kuma kin san halin da nake ciki aiki nake. Me laifi a ciki? Haka ne. Tun ina zuwa nan wajen naka ba na jin kunya. Har ya zama yanzu ina jin kunya zuwa wajen ka. Saboda a ce mace kamar ni ne ta ziryan zuwa ba na samun tension ɗinka ai abin kunya ne a wuce. To me na kunya kuma bayan ki da ki zuwa kin san dalilin da yake kawo ki ni ma kuma na san menene haka zalaka waɗanda ke tararwa idan ki zo guri na kuma dukkanin abin da mutum ke ganin zai iya yi ko ko yana da buƙatar sa ai sai iya jurewa har tsawon lokacin da Allah zai tabbata masa da abin da yake nema. Haka ne, Alhaji Ali. a gani na yadda nake maka kallo kai mutumin kirki ne baka kama da masu wulakanci ba amma sai abu mamaki zan debo jiki na zo inda kake ba zan taɓa samun kulawar ka wannan abin yana cin tuwa ƙwarya bai kamata ki kalla haka a matsayin wulakanci ba domin ke kin san bana wulakanta ki idan kuma dan wannan zuwan da kike guri na ne yasa kike kallon hakan a matsayin wulakanci ko ko a wulakantar da kai to na san kina haka ne saboda neman wata biyan bukatar ki wanda idan da ba alkhairi bane ba za ki dage a kanta ba amma duk da haka insha Allah zan yi kokari neman rama kura a niyyarta. ina nufin zan zuwa har inda kike kin ga kenan sai ki daina kallon matsayin zuwan da kike a matsayin wulakantar da kai insha Allah to mutum da yake biyo sawo ba a bashi lokaci ba san ne za a iya zuwa? Yau kuma ba wai sai an kai gobe ba inda yana da rai. Da zarar na kammala abubuwan da nake yi zan nemi gidanki kuma zan so za ki gani insha Allah. Ni ganin da nake maka ba na maka kallon wanda ya kama da rashin mutunci ko wanda zai wulakanta mutane amma sabanin haka sai gashi ina ganin wasu abubuwa da kare ba wanda suka kamace haka. saboda ni ba wannan kallon da maka ba ko karan Hajiya Samira amma ba komai tunda ka ce haka zan zuba ido in gani inda gaske kake zan ganka haka ne to shikenan na gode sosai ba matsala to na debo jiki mana zo nan ban same ka ba baka bani kulawa ba gidan nawa ne har zaka taka kafan ka zo ai abun mamaki ne amma ba wani abu zan zuba ido in gani Amanar so da ka ɗauka ko ba za ka furta ba. Ba ku ke ba ne. Bari tashin ta. Mai magana. Tuba da. Tuba da. Sai na ji ka. Tuba da.

in alhaji ali kake nema tambaya za ka yi annoma inda yake ba kama mu da gobe ba maslaha kawai ya kai ne kana ta gaggaya mun wasu maganganu wai ko dai kura ta yi lafiya ne ka san ko ni waye to ni ka san ko ni waye waye kai duk ni anan nake aiki anan nan nan kake aiki kwarai kuwa a to ai ai ban sani bane ban sani ba ai hakuri da Allah dama wai alhaji ali na zo nema lafiya me yake faruwa wallahi wata muhimmiyar magana ce muke so mu tattauna da shi to kuma shine na zo ina ta ɗan taɓa taɓa dai ko Allah zai sa na gane ofis ɗin shi an ce dai a nan yake to mu je mu ji mu ga za a iya taimakon ka sai in haɗa ka da shi bacci ake ba ya fito dai ko kinga ina wayar ki take waya ne eh ana ci to na samu number nan da kota a baki number amma da kata zan baki number ne da wani sharadi guda daya duk abin da zaki faɗa masa ya kasance bai zubar da mutuncin gidan nan ba kuma bai zubar da kima gidan nan ba saboda kar ki ja mana abin kunya Oga, sai dai kamar ka ce kar in ji abin kunya. Har kai ke da baki cewa kar in ji ango abin kunya? Yanzu ni za ka kalla ka ce kar in ji abin kunya cikin gidan nan? Abin da ya sa kika ga nike ta ca miki kunni akan hakan saboda kin ga bawan Allah nan kar ki je ki dame shi da roƙe-roƙe saboda shi ko ba roke roƙe shi ba bayarwa yake ba sai ka roƙe shi ba sai ɗauka ya baka. Ai ni tashi na na yadda da talauci na. tunda ban tashi na gama da arziki a cikin gida ba kuma ƙaryar namiji ya ce na tambaye shi wani abu har kai ne zaka buɗi baki ka ce wai kar in ja muku abin kunya a cikin gida a kinga ai duk ba sai an je nan ba yanzu ma dai mu daina wannan magana yanzu shiga ki ɗauko amma wallahi ba dan jini jini bane ko tsayawa da kai anan ba zan yi ba balle har in ji wani wasu kalaman ka irin haka a na. kai kuɗi suka dama da suke sa ka wasu irin abubuwa a rayuwa kaga kawai um, goga ka bar nan babba na su ka bar shi kawai shiga dai ki da koyi take sai in baki nan yanzu ka bar shi kawai ka bar shi ba na su mu daina wannan magana ta wuce ko da ko ya haƙuri mana shiga shiga haba kamar na siyasa ka ƙara mun ƙara mun ya wuce ya wuce na gani da ku kawo namban nan gidan nan alkhairi ce ma za kina ta abin nan harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuci Barka da rana. Ya gajiya ya gida ya aiki. Ta kwarkwance, tufa jiki ya susu. so yanzu nake shirin zuwa inda kake kudi ba ka san na zuwa amana shi ya yi dace ba na faɗi nisa da ofis ina kusa da ofis amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba so ba a boye shi a yi furci ba a ƙi nuni. To shi ke da kullum haka kake cewa. Ke zan zo gaskiya. Amanar so, amanar so, amanar so. Rince in jarraba. gaskiya ne to ko kai ne na wuce na ga wata mota tsaye bakin kofa ko kai ne a ciki sosai ni ne a ciki na tsaya na ga an taso in makaranta sai na ce to gurin tsaya dama na tambaya an ce da ni ne gidan sai na ce to gurin dan jira idan kin zo yin so sai na shigo kai ai ku na ji daɗi to bari in bude kofa mun shiga a'a ba sai kin bude kofa ba a nan ma duk maganganun da zamu yi da ke zamu yi su dama dai ina so dai na zo na cika alƙawari kamar yadda na yi ban gane ba ka zo gidan nawa ba ka shiga cikin mu zauna ba a'a hajiya samira gidan nan yana da girma ki nemi wani gurin mu tsaya mu dan tattauna yan mintuna kaɗan in koma uzurruka na saboda dai ya zamto na sauke nauyin da na dauko kaina dan Allah ka ya guri barin bude mu zauna a falo mu dan ki hakuri ba fa zan shiga gidan mutane ba gaskiya gidana ne fa ba kowa a ciki ne kadai ce a ciki to ne ne a ciki don mun shiga mun zauna a falo yana daga cikin dalilan ma da suka sanya ba zan shiga ba din da haka kakki damu ba dai na so ba ni magana nan ba damuwa insha Allah san muhimmancin sallama addinin musulunci ba haka bani tsoro sallama a gidan fa nake fa sai na yi wata sallama a in za a shigo ne aka ce ai sallama ko ban san malamin da ya faɗa maka haka ba amma ni dai na san an ce gida ko ba kowa kai sallama a cikin shi ba fa shigo tare shigowa zan yi ne shine zan ce salamu alaikum amma ina cikin gidan zaki ce wani ke fa yarinya nan fa ki ce dai kawai kina tunaninki na katse miki tunani tunani kuma tunani mai zan tsaya ido kuma ke fa na gano yarinyar nan munafuka ce ke fa wallahi kina son bawan Allah nan amma ci wani nuna wanki kamar ba ki son shi to bari ki ci idan zaki da gaske ki da gaske wallahi tallahi mutumin nan yana da yan mata kyawawa masu zafi masu lafiya waɗanda ba ma makafi ba inga akwai kyawawa akwai masu kuɗi masu lafiya ba ma makafi ba irin ki ya ba Ni kam dan Allah baka koma ruwa ba Ni tsaya bai magana mana ni da kai yaya na. Anya baka koma ruwa ba irin dan afa afan nan dan zuke zuken da naka na da baka koma ba kuwa. Ki kin ga? To lafiya ta galau. Kina makauniya zaki zo kina gaya ma mutane wani yanzu idan aka aura miki talaka wallahi kin ga an yi ragas kenan. Bai da kuɗi ke goma makauniya. Makauniya makauniya makauniya. To ai ni tunani na ya yi goga mutum mutu ba a gama mishi halitta ba. sannan mutum kada ya takama da komi da yake tunanin yana da shi don komi Allah zai iya kwacewa tun da ni na yadda da ayat da ya faɗa a cikin suratul baqara inda yake cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsun min al-amwal wal anfus was samarat wa as sabirin to mu insha Allah muna daga cikin asabirin masu haƙuri Allahu akbar malama hamshakiya amandiya. kai izgili ma Allah kinga in za ki kwantar da kai ki kwantar da kai bawan allah nan da kuɗin shi da rufin asirin shi ya kamata a ce kin san me kike yi fa in ma bacci kike yi ki farka Allah na gode ma da bai na da zuciya ba wai Allah na gode ma da kamar na talauci na ban dogara da duba abin wani ba bari in wuce ni ka wasu ai suna su da yazo da shaye-shaye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 a shi da gaske yake yi mun yi magana da shi ce mun zai fita to na yi tunanin dan baya son da zuwa ne shi haka ai shi idan ya fita miki magana to da gaske yake in baya kan dai sai miki zai fita to kai ne to ba dan kira Hello, salamu alaikum. Na su baka ne. Harshe ke fitar zance. <laughs> wallahi na yi tunanin nan baka son da zo ne to yanzu na jira ka ne zaka dawo yanzu to to shi ke da gaske kake amma na ji daɗi da sai na zuba ruwa a ƙasa na sha tamkar amana ce to shi ke da Allah ya nuna min wannan rana Allah kai mu gobe lafiya na gode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 su amanar su hmm. ana so ana kaiwa kasuwa ina rasa wannan wani irin abu ne wani dan Allah ya yi goga halinka ne in za ka shigo gida ba ka sallama ne ko kuma menene a'a a gidan fa nake ba amma ai mutane ka zo ka tarar ku at least yar alimce ne za ka yi iya musallama amsa tunda ka riga ba gani nake sosai balle in ga shigo ga kawai sai dai in ji magana a kai ne. to ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan za ku shigo guri ku yi sallama haka idan za ku fita ku yi sallama ma kai kawai gaba gaɗi kake banka me haka sai ka ce ba na musulunci haka ne yanzu dai ba wannan ba wannan wankan da kike yi na san kin yi ne saboda alhaji ali ko zai zo ya gani to kuma na san ba zuwa zai ba kai kuma ga ka son zuciya me kike cewa a shan ne shayin zafi oh dole na mai zafi mana bari ki jin gaya miki na faɗa miki kuma zan ƙara gaya miki bawan allah nan kada ki zo ki ja ɗan abin da yake shirin zai yi min ya zo ya janye in kika daina kula shi janyewa zai yi saboda haka ya kamata a ce kin mai da hankali a kan shi wallahi na san kina san shi wannan munafunci ne in ba haka ba tunanin me kike a nan gurin tunanin shi kike yi to kuɗi dai kowa na son kuɗi kuɗi kowa na son kuɗi saboda haka tun da wuri ki faɗa mai kina san shi kada ki yi son maso wani ki zo ƙarshe ki tashi a tutar babu ki kasance cikin wahala wallahi wallahi ina gaya miki in ba haka ba ta ado su ma kuɗin ai dan Allah yake son su a so su su ma dan Allah sai kai fafi tuka ka nemi naka amma baka sa ido a kan na wani ba shi ne yake kokarin nema min amma kin zo kina nema ki min bakin ciki shi din ba nema yake ba ka dogara a jikin wani to Allah zai wani tasaddiye shi bakin ciki wallahi tun da wuri ki yi kokarin mai da hankali akan bawan Allah nan kada fa ki zo ki kwantai ana makaune gidan su goga ta yi kwantai kaza kaza wallahi ni ba iya jagora ne ba balanta na ki tunanin zan iya kai ki wani waje ko wani waje insha Allah hakan ba za ta kasance a kaina kuma ko da hakan ta kasance ai ba zan taɓa bari dan kwaya ya mun jagora a gaskiya na yi mamakin ganin ka a gidana ban taba yin tunanin zan ganka ba duk da dai kai kai ma alkawali akan cewa za ka zo idan kika ce kina tantama alƙawarin da na miki ba zan iya cika shi ba kenan ƙarya ne miki da nace da ki zan zo a'a ban taba ta ka ba na san dai kai mutum ne mai sabgogi da yawa shi yasa na yi maka wannan zaton akan cewa ba za ka zo ba amma ba wai na ta ka bane ba haka ne To a zatonki kamar ko wulakanci ne ko kuma biki isa bane ya sanya ki ga ba kya samun dama a na Shi sa ni miki wannan alƙawarin kuma na zo na tabbatar miki da haka. Shi dan adam yana da daraja kuma abin wulakanta bane. Da haka kin fi karfin wulakanci. Bayan nan na san martaba irin ta soyayya. Ba na bufuntar da masoyina. Matukar mutum yana son ka ya gama maka komai. Da haka babu ta yadda za a wulakanta ki. Wannan dalilin yasa na ɗauko kafa na zo har inda kike domin tabbatar miki da haka. Haka ne. ka san ina zuwa ofis ɗinka neman ganin ka ba samu wannan damun ba shi yasa na sa wannan abun a raina ban taba yin tunanin za ka zo ba sai gashi ka bani mamaki sannan kuma na yi tunanin saboda ni ba zawara ce ba za ka bani wannan damun ba bai kamata ki wannan tunanin ba idan na bigi kirji na ce babu aure mafi daraja irin auren bazaura babu wanda isa ya kalubalance ni jata shi ne mafi darajar daraja wanda ya fi kowa daraja wanda ya fi kowa ɗaukaka masoyi wanda kowa yake cin alfarmarsa ko da baya sallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aurensa na farko da ba zuwa so ba nana khadija auren da ya samar da nana fadima da alkasim da ibrahim da sauran yayaye masu daraja ta yaya wani zai ce in ka auri bazaura, kaskanci ne a gare ka don haka dukkanin saurayin da ya auri bazaura ni ina ji a raina ya yi sunnoni guda biyu ya yi sunnar sunna kuma sannan ya ɗabbaka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sodaka da na auri bazaura riba na ci zan yi alfahari da cewa na yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam so da ba kaskanci bane kwata kwata idan har kika ga auri bazaura ba to sai dai bata cika sharuɗan da ya kamata in samu bane a matar aure wanda shari'a ta tanada ina fata an fahimce ni na ji daɗin kalamanka na gode sosai Allah ya saka da alkhairi yanzu kada da tabbatar min akan cewa idan har aure na bai ne da kai ba to Allah ne bai yi ba Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Sani mutum ne ni mai yawan sabboki kamar yadda kika sani. Insha Allah idan hali yayi za mu waya ko mu sake haɗuwa bai sanar harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce